na ji da kunne na ya tarahu ala salim yana yin addu'a ga salim a shiyoyi wannan dan communistin allazi huwa wa mazhabuhu wanda shi da mazhabinsa da yake kai na communistanci min ashaddi wa aladdi al'ada'i ala dini sun san mazhabin communistanci mafi tsanani mafi nuna adawa kenan wato da addinin musulunci da su ba da Allah wa ba sai da Allah ba da haka wato gaba ɗaya daular farin sarki ta rashiyar da ta rushe kwanan nan Allah ya kara masa gargajewa da rushewa an kafa ta ne kan jinin yan uwan musulmi sarki da ya zo ya haɗe daurori na musulmi masu tarin yawa wanda duk ba a rinka jinsu ba sai bayan rushewa da su fitowar jamhuriyar rasha a yau irin su tajikistan irin su uzbekistan irin su shishan shishan ne da yanzu mutanen rasha suke yarda su irin su a Azerbaijan kasashe dauloli na musulmi wanda manyan manyan malaman a cikin sun fito daga wannan bangaren irin su Imam bukari irin su musulun irin su ah, wato manyan manyan malaman hadisi da suke tafkowa da mutum ko al-hakimin da Tabori da sauran manya manyan malamai na addinin musulunci da suka fito daga wannan nahiya to har yau musulmai ne a wajen amma sun shekara saba'in su zo lokacin da kuma na sanci yau dama kuma sanci yana fara da addini ko musamman addinin musulunci aka rushe masallatansu aka rushe makarantunsu ba su da damar za karanta ɗan ta fatiha da zai karatu da ita sai kayan rami a ƙasa irin kurfin nan da masu saka tabarma suke a ƙarƙashin ƙasa sai kayan rami gida sannan ka sa ɗan ka kasa iya fatiha ko ba zai fito waje karanta wani fir'aunan shi ma da aka rinka yi ne nahiyar da take kafirai kawai sai a ɗauki musulmai kamar guda goma sai a ɗauki shi idan aka samu gari guda duk musulmai ne sai a ɗauki musulmai kamar mutum hamsin mutum ɗari sai a kai su garin da yake tsakiyar garin kafirai ma tare da mutane wajen miliyan ɗaya sai a lalaba ku gidaje daban-daban inda ba za ku rinka haɗuwa da juna ba dan duk ƴaƴan da zaka tashi kai ka mutu da musulunci amma ƴaƴan da za su tashi gaba ɗaya za su tashi da ɗabi'ar wani. kuma kun san kuma san cewa ba lokacin ka ba a kama kowace tasha ta gidan rediyo ko talabijin sai ta kasar raka suna da na'urori da ke hana kowace tashar rediyo ka kama ba za ka ji wani saƙo ba na waje sai wanda aka sanar da kai kullum ko faɗa da musulunci ake sanar da kai da a kore ma babu Allah abin da yake gudanar da rayuwa shi ne tattalin arzikin kasa Allah ya kare to ga ga mutum da ya mutu kan wannan mazhabi ya a samu daga cikin musulmai don saboda tsabagen jahilci shugaban kasashen larabawa wai yana masa abun nan addu'a وذلك في كلمة ألقاها ra'isul المشار ilayhi wannan nema wa tarin zabara da yi wannan a cikin wani bayani ne wanda shi wannan shugaba ya wata wannan bayani na ke ji bi munasabati wafatul mazkur lokacin da shi dalin ya mutu uzi'at bir radio wannan roka masa gafara ma a gidan radio ya fada ya karanta to Allah ya wani gafara bayan sai ta duniya wala ajaba min haza. malai yace babu mamaki ma dangane da wannan abin da wannan shugaba yayi fa kad yakfa alaihi mithla hadha al-hukm mai yawa hukuncin ya jahilta tunda ran siyasa ne kila baya da alaka da addini musamman wanda ya dauki siyasa zalla ko ya dauki boko zalla baya sarka da addini to kila babu laifi dan ya jahilci irin wannan duk da kasancewar sa musulmi kila a ba shi guzuri ko hanzari walakin al'adaba amma inda mamaki yake min ba'd du'atul islamiyyin daga wani sashi na masu wa'azi na musulmai an ya ka'a fi misali zalika irin wannan abu ya auka ya auku daga gare shi haitu kala fi risalatin lahu yayin da shi wannan mutum da nake magana sai kaga bai faɗi sunan ba ya faɗa cikin wannan karamin littafi da yi yace mai rahimallahu barna da minadi eh barna barna wallahi sunan ma yake karantuwa ma'ana dai Allah ya wani kafiri ya sunan nan barna kuma da yawa da yawa to kuma a cikin tasirta, malami ne da wa'azi yi wannan tsayin aiki wa ne ba ku babu kashi wani kashi na amurkacin mutane ya ba bani labari an hajjar mashayiki dangane da wani daga cikin manyan malamai annahu kana yusalli a man mata wannan malamin ya kasance yana yin sallar tawa a man mata bisa ga wanda ya mutu min al al-ismailiyyah al akan wato tawagar na wata tawaga ce daga cikin shi'a da ake kiransu al-ismailiyya al-batiniyya ma itiqadihi zai rubuta muslimin ya kuma yadda cewa su ba musulmi bane ko kafirai ne dan gaskiya ismailiyya ko da shekul islam ibn taymiyyah cikin majmu'ul fatawa ya nuna cewa kafirai ne shi ne akidar da waɗannan shugabannin suke fa waye hafiz al-asad na kasar syria kuma ne shugabannin oic da muke sanar mu an sanar muke shiga Allah su kyauta لا يرون الصلاة دان سو إسماعيلية الباطنية لا يرون الصلاة لأنهم لا يرون الصلاة دان سو إسماعيلية الباطنية لا يرون الصلاة سو بس اعتقاد ما واجبت صلى ولا الحج ba sa itikadin wajibcin aikin haji wa ya'budun al-bashar kuma suna iya bauta dan adam wa ma zalika kana yusalli alaihim nifaqan wa mudahanatan lahum amma tare da haka wanda shehi malami yana yi musu sallama nifaqan nan tsabagen munafurci wa mudahanatan da kuma abiyari ma a shakida mudahana ina ganin dai fasar da zaka basu a hausa kenan ta dace mudahana ka dace da mutum yana kan kuskure ka san kuskure ne ka dace da shi kai ba wai dan ka da hankali kawai dan neman yardarsa su sai ka dace da shi akan kuskuren sa ba wai dan jin tsoron karan da zai maka ba a'a neman yardarsa kawai ya yarda da kai sai ka bi nan da yake kai Allah tsare fa ila Allah almustaka malami ce wurin Allah muke kai kuka wa huwa almusta'anu shine mai bada agaji wato abin yayi muni ya zanto halin mai wa'azi ne haka mun gama da wancan sai ce wa tajibu aljama'atu fi salatil jinazati wajibi ne kuma yin jam'i a sallar gawa kama tajibu fi salawatil maktubati kama yadda sallah a jam'i take zama wajibi a salloli guda biyar na farilla wannan fa duk ra'ayin da ba na ma ba su abin da ko kaga ba da an ce sunna muakkada ce ko ita sallar jama'a din me hukuncin da sunna muakkada ma'ana ba ce wajibi ba ce amma da ka'ida nassosin wajibi sallah sallar jama'a to malai yake kamar yadda yin jam'i a sallah guda biyar yake wajibi to haka sallan jana'iza ma wato jam'i ya zama wajibi bi dalilai ne saboda dalilai guda biyu al-awwal na farko mudawamatun nabi sallallahu alaihi wa sallama alaiha dimantar annabi bisa ga yin sallan jam'i wajen sallar gawa bai yi ji kadai ba duk a jam'i yayi dimantar da yayi wanda ya nuna wajibi kenan al-akharu dalili na biyu qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin su tsira da mutum tabbata gare shi da yake sallu kama ra'aytumuni usalli menene wajen mustahid a cikin hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli saboda me lam yumayyiz bayna salati al-maktubati wa salati al-janaza lam yumayyiz bayna as-salawat al-khams al-mafruḍati wa salati al-jama'a annahu bi ba da yake sallo kamar ayatu yi usalli shin sallan bar guda biyar kawai yake nufi ko har na gawa duk ya da cikin sallo kamar ayatu ni har sallar jana'iza ta shiga to wannan shine wajen shahid da to kun ga wannan shine fikihu waɗansu sai ba a karanta fikihu wannan shine fikihu ka kawo hadisi ka to hukunci da ya dace da zahirin hadisi amma waɗansu sai su dauka a'a ka ɗauki littafi na wata mazhaba kamar ka je ka ɗauki littafin kar mu fara da malikiya ku ce mun bude wata da yawa mu zaɓa wata mazhabar ka ɗauko su mun saka ne cikin mazhabin imamu ahmad bin hanbal ko ka je ka ɗauko littafin tuhmatu talibin na imamu nawawi cikin mazhabin shafi'iyya ko ka ɗauko wani littafi dai a wata mazhaba daban ka je ka sa gaban malami wanda ba dalili kawai abin da ake cewa za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza ba inda ake hada ka da aya ko hadisi to sai waɗansu ɗauka wannan shi ne wannan ta kalidanci ne ta wace ake baka ba a baka dalili ta kalidanci tsaba gikin yanzu inda mutum zai haddace muku tasar akai ya rinka kawo shi da ka ana jan baki ya tona kafa ɗaya kan ɗaya yana fassarawa ba sunan sa malidi ba sunan sa mukallidi wallahi ka duba duk cikin littafin usulul fiqh ba sunan sa malami ba sunan sa ne mukallidi ma'ana dan ta zai zai an ce shi ma ya ji ya ce me yasa dalilin da aka ce kaza bai sani ba shi dai an ce kaza shi ke nan a tafi idza qalat azabi fasaddiquha fa inna al-qawla ba qalat azabi shi ke kenan ai tafiya tunda dai an ce shi ma ya ce amma menene fikihu a istilahin malamai ka ce kaza hukuncin sa kaza saboda aya ta ce kaza saboda hadisi ya ce kaza kuma a duba a ga ayar da hadisin da ka faɗa sun dace da hukuncin za su iya shiga cikin hukuncin kana da magabata a kai na sahabbai ko tabi'ai da suka gina akan haka to wannan shine fikin amma in ba haka ba in ka ɗauka karanta waɗannan littafan na karfe su ne fikin ya za ka yi da maganar annabi da yawa abdullahi dan abbas addu'a yace allahumma faqihuhu fid dini wa alimta ya Allah fahimtar da shi addini sannan ka koya masa fasaran Qur'ani to idan ka ce waɗannan littattafan karanta su shine kyau kenan addu'an nan da annabi ya ta tafi ba a yi ta ba ba a cika masa ita ba saboda me har Abdullah dan Abbas yayi yayan sa ya gama an fara wallafa ba littafi da aka wallafa to amma yana da cikin ko da shi da wata mazhaba kuma annabi ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din hadisin nan cikin bukhari wanda Allah ya so shi da alheri sai ya sai ya fahimtar da shi addini me yake nufi da fahimtar da shi addini sai ya fahimtar da shi hukunce hukuncen shari'a tare da sanin makamar dalilan su cikin qur'ani ko hadisi kenan wanda Allah zai da alheri sai kullu ولا يؤخر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا لم يقمهم أحد لأنها قضية خاصة لا يدرى وجهها malam ya ce mana sallar jam'i wajen jana'iza wajibi ne a yi sallar jam'i ko to shi kenan yana tsoron kar wani ya zo ce to ya za ka yi da sahabbai lokacin da annabi ya cika sun zo sun yi wa annabi sallah amma daban-daban wannan ya jigai ya fito wannan ya jigai ya fito ba su yi jami'i ba kenan yanzu sahabbai sun jahilci wani su ba su yi ba wani zai iya ce maka haka a tare an ta sahabbai sun yi wa annabi sallah daban-daban ba jami'i suka yi ba annabi na cikin ɗakin Aisha a inda yake din nan sai wannan ya shiga ya mata sallah ya fito sai wani bayan ya fito sai wani ya sake shiga haka suka yi ba su yi ba to kar a kawo maka wannan kissar a rushe ba abin da malam ya tabbatar maka a baya na cewa sallar jam'i wajibi ce saboda dalilai guda biyu ko dalilin farko annabi ya dimanci yin sallar sallar jana'iza a cikin jam'i shi da kansa har ya bar duniya dalili na biyu fatan sa a cikin alhadisul am da yace mai sallu kamar muni usalli sai ce wala yu'akkiru ala ma zakarna babu yanda za a yi ya gurbata maka ko ya kawo maka cikas akan abin da muka faɗa salatu sahabati wato yin sallar da sahabbai suka yi alal nabi sallallahu alaihi wa sallam a bisa ga annabi da amince tabbata gare shi furada suna ɗaiɗaiku kowa yayi daban lam ya ummuhum ahadun ba wanda suka sa ya limanci. kada wanda ya bata maka wancan abin da muka tabbatar ma a baya saboda me li'annaha qadiyyatun khassa wannan wani ke bantaccen al'amari ne kawai wanda baya shiga cikin hukunci gamamme da ya shafi dukan kowa da kowa la yudra wajhuha ba a iya sanin wani dalili ne yasa sahabbai suka yi haka fala yajuzu min ajliha dan haka baya halatta dan saboda wannan qadiyya kadaitacciya ita kadai an nasruka ma wazaba alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam mutane abinda annabi ya dimance shi sai hayati al-mubaraka a tsawon rayuwarsa mai cike da albarka a rayuwarsa gaba ɗaya bai taɓa yin sallan nan ba shi kadai sai cikin jam'i yayi wannan ya nuna ita ce shiriyarsa da ya zo ya isar wa duniya bayan shi ya bar duniya sai sahabbai suka masa sallah ɗaya ku kuma shi kadai suka yi wa haka banda shi kuma tarihi ya nuna sun yi wani sallah ɗaya ku to da haka wannan wani abu ne daban da yake da wani abu da nasu daban baya shafar hukunci kamar me da ya shafi sauran jama'a ina fatan kun fahimci wajen maganar la siyama wal qadiyyah al mazkurah yace musamman ma ita wancan wancan hukunci da muka ambata na ɗazu na cewa sahabbai sun yi wa annabi sallah daban-daban wannan qadiyya wannan matsala lam tarid bi isnadin sahihin ba fa ta zo bana ba da isnadi sahihi ba ta kuma bi hujja irin isnadin da hujja za ta tsaya ne shi kanshi wannan sanadin ma na cewa sahabbai sun yi sallah daidai ne akwai ta cewa akan wa in kanat ruwiyat min turuqin ko da yake ita wannan kisa, an ruwaito ta ta hanyoyi daban-daban yuqawwi ba'daha ba'dha sashin ta na karfafa saki. fa in amkana al-jam'u bainaha wa baina ma zakarna to tunda da saki na karfafa saki, in zai iya yiwa mu hada wannan aiki na sahabbai da abin da annabi ya rayu a kai ta yadda su zanto ba sa cin karo da juna wato an aljamu hawa baina ma da karna min hadihi mu hada wannan abu da ya faɗa sahabbai da kuma abin da annabi ya shiryu ne shirye abin da yake na shiryen annabi wanda muka ambata fi tajmi'i fil janazati wajen mu hada wannan cikin al'amuran da ya tafi janaza fa biha to wannan shine yafi wa illa fa hadihu wal muqaddam in ko wannan mas'ala ba za ta yi mu hada ta da sa ba yadda za a yi mu iya hada ababen guda biyu mu yi aiki da su dole sai mun rinjayar da ɗaya akan ɗaya in ma mu ce ba wajibi ne dan sahabbai sun yi daidai in ma mu ce wajibi ne dan annabi ya dimanci haka har a tsawon rayuwarsa gaba daya kuma dan saboda ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli wanne ya fi karfin dalilin cikin guda biyu yace in abin ba zai yi mu hada guda biyu mai aiki da shi ba fa hadihu huwal muqaddam to shirin annabi ita yake gabatarwa fiye da shiryan Abubakar da Umar li'annahu asbatu dan shine fi samun tabbas wa ahada kuma shine mafi shiriya kaddara abin da suka yi shiriya ne to na annabin ya fi shiriya ai akwai mai kyau akwai kuma mai mafi kyau kaddara abin da suka yi mai kyau ne na annabi kuma shine mai mafi kyau bayan sallo alaiha furada sakata alfardu idan mutane suka yi sallah ɗai an gane ko a yamakon su zo su yi wa gawa sallah cikin jam'i sai eh, a wannan ya je ya mata shi kadai ya tafi wannan ya je ya ki kadai ya tafi wannan ya je ya ki kadai ya tafi in har sun yi haka saqatal fardu to wannan wajibin salatar ita gawa din ya riga ya saraya an sauke wajibi wa asimu sai dai mutane sun yi sabo kuma nan take saboda me bi tarkil jama'ati tunda ba su yi jam'i ba kun ga wajibi ne guda biyu haɗu wuri guda ko wajibi na farko shine me ita kanta yin sallar akan wa akan mamaki wajibi ne mai zaman kansa wajibi na biyu shine me sallar a yi ta a jam'i wajibi ne mai zaman kansa to sai aka yi daidai wajibin farko an riga an yi amma na biyu fa ba a yi ba saboda haka an yi sako <laughs> sallar ta yi amma an yi laifi menene laifin ba a yi wajibi ba tunda ba a yi sallar cikin jam'i ba ma da yake wallahu a'lam wa qala an-nawawi fil majmu' imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin sa al-majmu' sharh al-muhazzab yace ne tajuzu salatul janazati ko aljinazati dai kamar da muka gabatar ko ta juzu salatul jinazati furada bila khilaf wa sunnatu an tusalla jama'atan lil ahadith al mashhura fi sahihi fi dhalika ma'a ijma'il muslimin imam an-nawawi yace salatul jinazati furada bila khilaf تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف يا هلتا أي سلن غاوة داي داي واتو باسي أن يدن إباء أن يهكن هلتي نين والسنة أن تصلى جماعة أما أبن sunna سنة shine a sallaci wannan jana'iza jama'atan a jam'i ba daidai ba lil ahadithul mashhura saboda hadisai mashhurai waɗanda suka shahara fi sahihi a cikin sahihi fi zalika wato cikin cikin hukuncin wannan na jami'in ma ijma'ul muslimina tare da kuma malamai sun yi ijma'i akan haka ولو دان قالوا لنا كتنكو وأقل ما ورد ابن عقاب الجماعة فيها ثلاثة ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله صلى الله عليه آه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم يأتي سلم jam'i idan an zo sallar janaza menene hukuncin ta wajibi to menene mafi karancin adadin da wannan wajibin ke tabbata da shi shine cewa qallu ma warada fil iqadil jama'ati fiha mafi karancin abin da zo daga annabi dangane da kulluwar jam'i fiha ay fi salatil janazati yaya jam'i ke kulluwa wani mafi karancin adadi ne jam'i ke kulluwa da ke a sallan gawa yadda yace ne a samu mutum uku kene idan biyu suka yi basu jam'i ba <laughs> idan biyu suka suka hadu suka yi sallan gawa jam'i ne ko kuwa eh? a wannan hukunci ne da ke tabbatar mana ba jam'i bane dan yace aqallu ba warada sai dai ku gane abinda aka rubuto daga annabi ke magana kai ba akallu ma yathbutu bihi al-jam'u ko yatahaqqaqu bihi al-jam'u ba a'a akallu ma warada riwayatan an-nabi sallallahu alaihi wasallam talata amma al-jam'u yatahaqqaqu bi ithnayn fa fa'ida kun gane hukuncin dan kar wannan ya rikitar da kai da wani abin da ba ku fa bi hadisi abdullah bin abi talha ya zo a cikin hadithin abdullah dan gidan abu talha anna aba talhata lalle shi Abu Talha da a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kirawo annabi tsira da aminci tabbata gare shi ila Umayr ibn Abi Talha ya zo wurin gawar Umayr dan gidan Abu shi na tufi lokacin da ya rasu fa wa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya zo ya ansa kiran Abu Talha fa salla alaihi yayi wa wannan Umayr bin Abi Talha sallati manzilihim a cikin gidan kenan ba lalle bane ma sai an fito da gawa waje in gida da fadi a yayi a ciki ko in ko kuma yana da riba da yawa a yayi a tsoro ba sai an fito da wani kuma da da yawa sai an fito da saboda tsaron jama'a fa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi jira da mutum fada gare shi ya wuce gaba a matsayin liman wa kana abu talha ta wara'ahu abu talha yana bayan annabi a matsayin na farko wa ummu sulaimin wara'a abi talha ummu sulaim kuma tana bayan abu talha wa lam yakun ma'ahum ghayruhum babu wani na ukun su da ya kasance tare da su wani ku duba kuma wani sigar wani dangi ne da yanzu dai mu yadda muka saba ji idan mutum biyu za su yi sallah masu ce ta ukun su biyun nan za su tsaya da liman da na mijin mace kuma tana bayan sa ita kadai amma ga yadda annabi yana gaba shi kadai abu talha a bayan sa um musulaim a bayan wa to kun ne ne shi ne shine <laughs> ولم يكن معهم غيرهم أخرجه الحاكم إمام الحاكم ليكا وانا حديثي وعنه البيهقي هات إمام البيهقي يروي توفي الحاكم وقال الحاكم يا توفي لدى حاكم كنا هو عنه البيهقي عنه أمن جنا وقال الحاكم هذا صحيح على ترك الشيخين إمام الحاكم النسابوري يقول وانا حديثي إن كنت تجد جدا ذكر بخاري ومسلم وسنة غريبة في إباحة ثلاث النساء على الجنائز hakimi yake kuma wata sunna ce mai ban mamaki wanda take nuna a sai ya halatta ma mata su yi sallan mai sallan janaza gashi wa qawlu sulaim kuma da tabbatarwa annabi annabi bai halatta ba wa wafaqahu az-zahabi imamu zahabi yayi tarayya da hakim wajen inganta wannan hadisi da kuma da awar da yake cewa sai dan bukhari da muslim wa aqulu ya kuri bari da wa aqulu yace ni ko ina cewa inna ma huwa ala sharti muslimin wa adam da abanda hakim yayi na cewa kan shartin bukhari ba a tsarin sa da yayi ko a salon littafin sa da ya dauka illa ta'alikan ya kawo masa hadisi ne mu'allaq to wanda wannan baya cikin suratul bukhari ko hadisul mu'allaq amma sana hadisul mu'allaq ma awwalul isnad minhu مطلق ولو إلى آخره مؤلف وفي الصحيح ذا كثيرا فالذي أوتي به بسيدة الجنس يقضي صحته أن المضاف عنه وغيره ضعف ولا توهنه. إذا إيه كنا من هذا والحديث قال الهيثمي وأن حديث امام الهيثمي يا فتاة المجمع اتقل ذات المجمع الزوائد يتي رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال صحيح imam tabarani ya rawaito cikin mujam kabir kuma mazajen hadisin gaba ɗaya mazajen hadisi ingantacce ne wala hum shahidun min hadisi anas bi ma'anahu hadisin yana da shahid a riwayan anas dan malik da ma'anarsa ba da lafazin ba a karbe al imam ahmad wanda imam ahmad ya kawo shi ba da kai dai wannan shine karshen ita wannan matsala. ma'ana dai jam'i yana kullowa daga za ya halatta a yi jam'i ko mafi karancin jam'in da ya gangaro daga annabi an samu uku sun yi kuma ga shi fa'idan da muka sake samu cikin hadisin ibahatu salatul janaza للنساء قل فزيد مدني وصل اللهم وسلم ايه؟ من الحديثين احدهما واحدهما عند ابن ماجه وروى احمد حديثا ثالثا وسكت عليه الحافظ في التلخيص ورجاله ثقات رجال مسلم غير ابي حسين قال البغوي لا ادري له صوبة لا ادري له صوبة لهم صوبة ام لا وفي الباب احاديث اخرى خرجها الحافظ في الكتاب المذكور ثم قال قال ابن دنيا الصحيح ان المسلمين صلوا عليه صلوا عليه افرادا لا يؤذهم قال وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي وتنافسه to wannan wata magana ce ta baya da aikin sahabbai din nan da aka ce sun yawa annabi sallah da yake ko ba dangi suka masa sallah ba har yake cewa to in ma abin ya inganta to shigar annabi da yake gabatarwa ba aikin sahabi ba yake to ballan da na kai da wannan riwaya akwai ta cewa a cikin ta sai ce ko da yake dai wannan kisa an rawaito ta sai sani ta hanyoyi daban-daban sakin tana karfafa sashi ya zanto a iya kafa hujja da ko da wannan hanyoyin da aka rawaito daban-daban shine ne yake maka magana yake daga ciki bai haƙi ya rawaito cikin sunan nan ta dan saboda yanayin lokaci abin da muka fada zama da dai Allah ya samu lada kai wanda muka yi kuskure ko sun tuban harshe Allah ya kai mana kuma da wannan ne zan ba mu sanarwar cewa kasancewar wato lokacin gudanar da daura ya mato wato na daura da ta Islamiyya suke gudanarwa a nan Najeriya musamman a cibiyoyi guda hudu Kano mai Maiduguri Sokoto malaman suna dab da zuwa kuma da zaran sun zo za mu kasance tare da su mai yiwa a nan Kano mai yiwa a wajen Kano duka da dukkan zamani kila dai ba za ta bar ni a Kano ba zai zarto wajen Kano ne